Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. ta dai jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ba mu mara ɗakumiya. ta shirya babban taronta na ƙasa wanda ya samar da sababbin shugabanni. Sai dai kuma shin zaɓe aka yi koko dai an yi wani abu? Wane ne Sanata Abdullahi Adamu sabon shugaban jam'iyyar ta APC? Wace irin rawa zai taka a matsayin shi na shugaban jam'iyyar? Daga nan ina ya dosa kuma ina zai kai jam'iyyar? Shirin namu na yau ya duba duka waɗannan batutuwa. Ku biyo mu, ku kasance da mu ku sha bayani. Bari mu hara da takaitaccen tarihin Sanata Abdullahi Adamu, sabon shugaban jam'iyyar APC, wanda ya ba mu tarihin shine Umar El Faruk Aliyu. wani na kusa-kusa da sabon shugaban. Abdullahi Adamu an haife shi ne a 1945 a nan cikin garin Kefi ya fara karatu tun yana shekara bakwai a wata makarantar firamare da har yanzu tana nan da ake kiranta Abdi Zanga Primary School. Daga nan ya kammala karatun shi a babban firamare da ke garin Laminga karamar hukumar Nasarawa. Ya kammala wannan makaranta a 1959. Daga nan dai bai zauna ba ya ci gaba da fafutukar karatu ya yi gwamnati Cambridge School a kuɗi da ke jihar Benue daga 1960 zuwa 1962. Ya kuma yi karatu a makarantar kere-kere da fasaha ta bukur a alif ɗari tara da sittin da uku zuwa alif tara da sittin da biyar. Hmm. Wato ba ganin ya tsaya ba Abla Adamu ya yi fafutukar karatu har ta kai ga ya zama lauya ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi taron rubuta constitution ɗin Najeriya wanda aka yi shi a Iko wato Legas kenan wannan an yi shi ne a lokacin marigayi janar Sani Abacha. A takaice dai Abdullahi Adamu ya samu sarauta ta farko a sarkin yakin kyafi a wajen marigayi sarkin kyafi alhaji ya musa na biyu bayan wannan faɗi tashin gwagwarmaya a jihar plateau ya yi sakataren jam'iyyar npn har ya kai ga an zaɓe shi ma ciyaman a shekarar 1977 daga nan Abdullahi da Matakaici ya zama gwamnan jihar Nasarawa na farko na farar hula. Ya yi gwamna so biyu ne duka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Ya yi sanata kusan za'a iya cewa shekara hurhudu wannan yana karo na uku kenan. eh wannan dai shine daga wannan kuma sai gashi ya kai ga ah, zama shugaban jam'iyya na apc umar el faruk aliyu kenan da tarihin sanata abdullahi adamu sabon shugaban jam'iyyar apc a zanta wasu da muhammad awal suleiman to ko yaya wasu 'yan jam'iyyar suka ji da samun sabon shugaban musamman ma matasa Zaidu Bala Kowa Sabuwa shugaban kungiyar muryar talaka na cikin tawagar 'yan jam'iyyar APC da suka halarci babban taron daga jihar Kebbi. Ga bayanin yadda ya ga babban taron. Gaskiya ni wannan National Convention wani wuri ina ganin da cewa bai cika ma 'ya'yan jam'iyyar APC idanu ba. Saboda abin da na ce haka an hito da Unity List wani list na haɗaka wanda gwannoni da masu ruwa da tsaki sun tattace 'yan takarar da suka so kuma ni ina ganin waɗannan abubuwa kashe demokuraɗiyya na tsakanin da allah jam'iyyar pdp gana da taro ta yi haka jam'iyyar apc gana da taro ta yi haka waɗannan tarurruka za su dawo har cikin jihohi a kama ya haka to zuwa gaba jam'iyyun ba kama iya shiga su sai shawahi da mai ko siyasa ma sai ta koma ta ubangida da yaro da haka muna ganin da cewa waɗannan abubuwa tsakanin da allah ba karamin kuskure na ba ga demokuraɗiyya mutane da yawa sun hito suna da interest na su tsaya su yi takarar kujeri an jaye wasu da ƙarhi da yaji wasu ma kuma sun ki jayewa saboda akwai waɗanda gaskiya ba su ko jaye ba an dai ci musu bakinsu da albasa kuma wasu sun nuna ɓacin ransu game da irin waɗanga da aka kawo ni abinda na ɗauka jam'iyyar apc jam'iyyata da an kai haɗaka an ka haɗa jam'iyyu guda uku acn ampp cpc kuma kowace da aƙida ta sun ka yadda su ta yaya da aƙida guda amma abin ban haushi a to ana wasu abubuwa jam'iyyar da adda taken canji ta kawo sauyi a iske wasu kimin ramas da muka ko jam'iyyar pdp ba ta yi ne to shi ya samu a ganin da cewa shi wanga da an ka ba jagoranci na wannan siyasa sabon shugaban jam'iyyar abdullahi adamu kila zai taka rawa a matsayi ne gogaggen dan siyasa to ba mu sani ba ko shi zai taka rawa ya kawo sauye-sauye to abin da dai muka gudu kada manyanci ne ya kawo irin rudanin da tsohon shugaban pdp ba manga tukur ya jefa jam'iyyar pdp ciki. zaidu balako sabuwa kenan shugaban kungiyar muryar talaka wanda ya halarci babban taron daga jihar kebbi. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom trust da kuma twittercom trust Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Apple Podcast. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. To kowace irin rawa sabon shugaban na jam'iyyar APC zai taka? Daga nan ina ya dosa kuma ina zai kai jam'iyyar? Dr. Abubakar Umar Kari masani ne na ilimin zamantakewar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja. Tare da shi muka duba wannan ɓangaren. Na hora ne da jewa madaktan tambayar cewa a ganin shi zaɓe aka yi a wajen babban taron na jam'iyyar APC ko naɗi ko kuma ɗauki ɗora. To, kamar dai mu da muke gefe wanda mu ba 'yan siyasa ba mu ba 'yan APC ko wata jam'iyyar siyasa ba eh, sai mu ga cewa ba zaɓe aka yi ba duk da yake abin da aka yi ba za a ce ya karya doka ba. To, amma a zahiri ni ina kawai kamar ba a yi wannan kalma ta maslaha adalci gaskiya abin da ya faru. Saboda abin da ya faru shine karfa-karfa aka yi da ɗauki ɗora da kuma sunan maslaha. Babu wata maslaha tunda a maslaha ai mutum ne mai yiwa za a ba shi baki shi da kansa karan kansa zai ce to na hakura a ba wani to akasin haka aka samu wato a wannan su abin da suka yi shine tilasta wa mutane aka kawai su je kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fito fili kenan da yawa sun fito gaban taro suna jawabi a kan cewa ko saboda wasu shugabanni sun sa baki ko kuma shugaban ƙasa ya ce a janye sun to amma in ka kalli fuskansu da kuma muryansu ni dai a gani na suna karo da kalamai da jawaban da suke eh, kenan ta ciki na ciki ta baka na baka yawa abin da yake cikin ciki daban abin da yake cikin baka na eh, kuma suna faɗa ne a fusace eh, suna faɗan abubuwan da kowa ya riga sun sani na sani kin sani kowa sani akan cewa ba abin da ke cikin su ke an tilasta musu ne suke wannan maslaha kuma abin da yasa aka yi saboda ita maslahan yanzu ta zama doka ne wato ita sabuwar dokar zaɓe ta ce dole sai wanda yake neman takara ko kuma ɗan takara idan zai janye sai ya sa sai ya fito ƙarara ya faɗa a baya ai abin da ake kawai zuwa ake ma a karanta a ce an yi maslaha mm. wanda kuma ba a yi ba shi kenan kawai sai a karanta sai a ce ai mutane sun janye wato ba ma wani tuntuɓa to amma wannan eh. lokacin an yi tuntuba to amma kuma tilastawa aka eh, abin da ya fito fili kenan me yasa kake ganin aka hihita ɗora abdullahi adamu maimakon almakura to ni na ga akwai dalilai biyu na farko dai wanda mutane da dama suke waɗa musamman ma magoya ba abdullahi adamu maganan gaskiya shine duk cikin wannan yan takara kai duk ma cikin wannan taro da aka yi babu wanda ya kai shi kwarewa a ta siyasa babu wanda ya kai shi daɗewa a fagen siyasa ana damawa da shi maganan gaskiya kenan so inda an bi ta maganan daɗewa da ƙwarewa da damawa da ake a siyasa ya fi ƙarfin almakura tun da shi cikin alif ɗari tara da saba'in da bakwai aka fara damawa da shi lokacin da aka fara zamansa ya je constituent assembly wato taron nan da shi ya zana wa najeriya a tsarin mulki na tara a jamhuriya ta uku ya yi sakatare daga baya kuma shugaban jam'iyyar npn a tsohon jihar plateau a wannan lokaci ba na tsammanin cewa almakura ya ma kai shekara ashirin so a jamhuriya ta uku wadda a taɓalɓalce tun kafin mata ta tashi ya nemi takarar gwamna a lokacin soja ya kuma yi minista ya rika manyan mukamai a wannan lokacin kuma ya yi gwamna shekara takwas ya ma zama shine shugaban kungiyar gwamnoni na farko ya fara shi aka fata sa'an nan ya yi sanata tun 2011 to saboda haka idan an kawo hanzarin cewa kwarewa da daɗewa da sanin makama da sanin siyasa da sanin jam'iyya idan an ce ya fi almakura ta wannan wurin zai yi wuya wani ya musu to a ɗan gefen kuma wanda kuma ina ganin shine babban dalilin da ya sa aka zaɓe shi tunda shugaban ƙasa ne ya fito fili ya ce shi fa yake so yawa to ni gani nake cewa saboda shugaban kasa yana gani cewa shi din ne zai iya masa abin da yake so shi ya fi yadda da shi shi hankalinsa ya fi kwantawa a kai saboda haka duk wani abin da wani zai faɗa shi bai damu ba shi dai kawai shi ya yadda da shi wannan ne babban dalili To dakta ina kake ganin wannan sabon shugabancin jami'ar APC a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Adamu zai kai wannan jami'ar APC? To, eh, sai dai a yi hasashe wato jami'ar APC da har ma PDP za a iya cewa sannan a hankali eh, sun bar tafarkin demokuraɗiyya. Ana ta yin kama karya ana ɗauki ɗora wasu ƙungiyoyi da waɗansu ɗaiɗaikun mutane za a iya cewa sun mafi ƙarfin to ni gani nake cewa ba lalle ba ne Allah adamu ya yadda da wannan musamman ba mamaki zai sa kafar wando ɗaya da gwamnoni saboda kusan za a ce gwamnoni sun yi ba bakere a duk harkar jami'a da harkar siyasar najeriya to ba mamaki za a fara samun takun saƙa da shi tun da shi ma ya yi gwamnan ya kuma san me suke so ko ba lalle ba ne yadda musu yawa na ɗaike na biyu kuma kusan za a ce abdullahi da ya fi kusan kowa sanin man eh, matsalolin jam'iyyar apc mai yawa shi ya sa aka daɗa shi shugaban kwamitin sasanta rigingimu na cikin jam'iyya ah, ya san rigingimu ya san su waye suka jawo rigingimu ya san rigingimu tsakanin wani ne da wani kuma ni na san zai yi ƙoƙarin ganin cewa ya sasanta waɗannan rigingimu amma ba tabbas za a yi nasara abinda kuma na sani shine cewa da adamu mutum ne wanda ya yi ma bakinsa kuma mutum ne wanda idan ya kalli gaba bai waiwayawa bai jin tsoron ya yi magana ko da mai aji ce ko da za ta ɓata ran mutane ko kuma shi yakan nuna cewa ya fi kowa biyayya ga shugaban kasa. to saboda haka ba mamaki abin da zai ta yi shine zai biya muradin wurin da suka kawo shi kusan duka waɗannan sabbin shugabannin kamar daga pdp sun yi pdp suka dawo apc hakan ba zai kawo wani koma baya ko kuma karan tsaye ga ita jam'iyyar apc ba kasancewar ruwan pdp suka kwankwada tukun kafin su shigo apc to ana ta wannan magana amma ko ba haka bane eh na da akan cewa akwai manyan jami'an jam'iyyar da dama wurin da tsofe yan pdp ne waɗanda na gaba gaba manya guda biyu ne mai yawa shi yasa mutane suke da wannan tsoro wato da shi abdullahi adamu da kuma sakataren jam'iyyar yola obisore to amma mataimakansu ba mdp ba ne a da abubakar kyari ɗan amp din rayuwarsa amma eneku shi ma ɗan ampp ne sa'an nan kuma jam'iyyar apc daman haɗaka ce akwai manyan bangarori kamar guda hudu ko biyar akwai NPDP din akwai NCPC akwai AACN akwai yan kuma dukansu suna cikin wannan jam'iyya to idan ma akwai wani abu da ake kira ruwan pdp ni daman tubbil azar ina ganin cewa apc da pdp ba su da wani bambanci daman bambancin buhari ne kuma buhari ma sannan hankali shi ma duk da yake bai ah, taɓa yin pdp ba to amma take-takensa irin da yan pdp ne. dr abubakar umar kari kenan masanin ilimin zamantakewar siyasa kuma malami a jami'ar abuja. Da kuma wannan bayani na Dr. Abubakar Umar Kari muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.